Ba miki tara yau. Suna na Rabi'a Nasida Ahmad. To Rabi'a ba mu labarin. Eh to ni dai an haife na unguwar Alkantara cikin birnin Kano, karamar hukumar birni da kewaye. Kuma mahaifina a nan yake, mahaifiyata kuma a nan nake. Na yi makarantar firamare dina a masallaci firamare, sannan na yi secondary school dina a nan Oriya Kofa Wambai. na tafi Kras um, Kano kenan zan ce miki in short. An Islamic Studies. To a nan na samu IJMB wadda da ita Allah ya bani nasara na shigo nan makaranta jami'a na samu DE wato level 2. ina yin course akan ina yin course ne a BA Hausa wanda yanzu haka ina shekara ta uku BA Hausa eh kika gama secondary school biki jam ba gaskiya ban taba yin jam ba me yasa biki jam ba saboda a lokacin dai akwai abokanai na da suka rarraba kafa saboda idan ba su samu jami ba tunda ita nasara ce to amma ni gaskiya na mika kaina ne dungurungur akan cewa ina ganin Allah yadda zan samu nasara kuma in samu abin da nake so a jami'a wanda da ikon Allah Allah ya bani nasara kuma na samu yadda nake so. Daman Hausa kika so ki karanta? Eh ina da burin karanta Hausa amma ban samu wannan burin ba sai na shiga makarantar CAS sannan na samu kwalejin share fagen shiga jami'a kenan. A nan na samu confidence da kuma burin akan cewa in karanta hausa saboda ina da sha'awarta duk da cewa na sa islamic studies ba su bani ba sai suka bani bi'a hausa zalla to idan kika um, da kika da kika fara samun burin ki karanci hausa mm. idan kika kammala karatu me kike so ki Eh, ina da burin in yi lecturing wanda ina roƙon Allah subhanahu wata da ya bani nasara in fitar da kyakkyawan sakamako in samu aiki a nan in rinka lecturing da sauran abubuwa da wanda suka shafi kowa ina da burin wani amma in na samu kuma ba shi din ba haka Allah ya tsara. Kina aji na nawa yanzu? Ina aji na uku. So ina fitan kalubale. eh gaskiya an samu kalubale sosai ma'ana lokacin da nake makarantar secondary school da result ya fito na yi wa ek na yi ne ko amma ban samu nasara a wa ek dina ba ƙarshe dai bai yi kyau ba result din na samu islamic state da hausa rago kuma daga d7 sai f9 daga nan kuma na zana wa e ne ko ita ma da ta fito to shine na samu ina da mass ban da english sai na da shi ne amfani na tafi makarantar kas kin hada wa da ne ku kenan eh na hada wa da duk da ban da english mm. na yi na tafi kas da wannan result din sai na fara basic english to da kuma na zo zan yi zana ijmb sai na ba basic english din sakamakon shawarar da malamai suka bani akan cewa gara in je in sake waec saboda maybe ba lallai ne a yi amfani da wannan result dina na basic english na kas ba to da na je na je wata makaranta na yi rijista na sake wa e inda Allah ya bani nasara da ikonsa na samu 9 credit kin yi karatu da sosai eh masha Allah mm. a matsayin ki na mace a jami'a nan kina fuskantar matsala baya ga wancan da kika fuskanta ko ko komai yana tafiya yadda ya kamata eh masha Allah mafi da aksari komai yana tafiya daidai duk da dai a rayuwa ba ka rasa kalubalen da zaka fuskanta ba wani lokacin akwai lokacin da zai dauko sati gaba kiɗe sai ka shigo makaranta wahalar rana wataran sai ka kai yamma wataran ma a hanya garba za ta maka wannan duk wasu kalubale ne na rayuwa za ka kashe wasu abubuwan da za su taso a gida duk dai dai kai karatun ka samu nasarar da kake so a cikin rayuwa to me oh, me zaki ce wa ƴan uwanki mata ni dai ina ba wa ƴan uwana mata shawara akan do Allah do annabi su mai da hankali akan karatun nan domin ina ganin ƴan uwana mata da yawa a cikin makarantar nan uzurin da ya kawo su ba shi suke mai da hankali su ba su mai da hankali su tuna cewa iyayensu suna wahala akan su ko mazajensu su biya musu abin da suke bukata ko da ba za su yi aiki ba sun dai samu abin da mazajen suke da buri akan su